kuma da masu kallon da ku da ya kamaci dukkan al'ummar ƙasa Najeriya su damƙa su riƙa wanda za a iya cewa i eh, lalle wato shirin aiki da hankali batu zance wanda a kullum malam ya Ahmadu Suleiman Ardo na ɗaya daga cikin jajirtattun da a kullum ke kokarin ganin cewa a cikin kabilar Fulani an kawar da dukkan badala da kuma ayyuka a ƙasa Najeriya wanda zai daidai da bukatun al'ummar kasa Najeriya wanda za a iya cewa idan har a yau al'ummar Fulani suka dawo jiya yau ma'ana suka rungumi batun aiki da hankali rayuwa za ta zama daidai da daidaito kamar yadda gwamnatoci suke bukata da kuma dukkanin al'ummar kasa Najeriya tunda za a samu biyan bukata. Alhaji Ado Suleiman barka da shigowa cikin shirin na aiki da hankali. Ina gode da Suleiman gaggin yakin wannan tafiya. To alhamdulillah ba tare da bata lokaci ba ga ga shirin aiki da hankali wanda a kullum malayi kan ce ya ku aiki da agogo bari mu ji shin wani hali ne kuke ciki ku makiyaya a ƙasa najeriya ta arewa da za a iya cewa da alamun cewa kulliya zuwa gaba za ta iya biyan kuɗin sabulu ko kuma ce kuna yin aiki da hankali to a yan uwana assalamu alaikum malam salisu suleiman jirgin wannan tafiya tafiya da hankali wannan babban magana ce don duk wani abun da za a yi in fa ba a tafi da hankali ba to akwai kuma kula wato batun aiki da hankali na madidiyar batu ne wanda za a cewa babban tafiya ne A'a, ah, kwarai da gaske kwarai da gaske to ah, abin da zan ce to alhamdulillah zamani yana ta tafiya a ah, su ma al'umman hilani suna ta tafiya ana ta fama ana ta fama amma faman da ake yi akwai cin nasara kwarai da gaske shi bilatani a kowane lokaci kafin ya sa hankalinsa ga abu shine aikin yake amma in ya riga ya sa hankalinsa ga wannan abu to wani abu duka mai sauki ne zai iya shi a tafiya ana samun nasara kuma ana tare da ƙalubale iri-iri a wannan cigaba da ake samu kullum muna magana muna magana akan abubuwa da yawa kan yadda babu abin da yake damun yanzu bai filatanin najeriya gaba daya musamman arewaci irin yadda suna bai filatani yake su ya lalace mu kamar mu tsofaffi da tabe wannan muna cikin baƙin cikin wannan da shekarun da suka wuce ba wasu shekaru da suka daɗe ba da wayonmu da dabararmu a babu wanda kake so ka sadu da shi irin ba filatani in ka sadu da filatani inda duk za ka tafi sai ka ji hankalin ka kwanta to amma yau kuma a halin da ake ciki dukkan wani sharan da za a share akan bahulatani za a zuba ta in ma ka ce ba haka din bane in tafiya ta kai tafiya sai ka je inda za ka ji kunya ina dalilin haka alhaji amadu za a iya cewa hilanin a yanzu ba su aiki da hankali ne koko ya lamar yake to ni abin da zan ce wasu kan ba su aiki da hankali in akwai aiki da hankali wani abun da duk wanda zai zame maka abun a sha kamar yadda bahaushe yake cewa jini bai magani ishirwa to amma kuma in dai har akwai tafiya da hankali ya kamata ka daina aiki da shan jini in kana jin ishirwa ba wai ina nufin shan jini haka ba in ha kana da hankali to ka nemi ruwa ka sha ka watsar da abun da bai da amfani don wani abu su da kansu masu yin abubuwan su da kansu sun san abun bai da amfani amma kuma ko rashin aiki da hankalin din ne ko kuma ya ce ga shi nan dai ana rungume da shi alhaji amadu bari mu sake dawowa baya can a can baya na ji kai batun cewa batun makiyaya a ƙasar najeriya najeriya ta arewa kulliya tana biyan kuɗin sabulu ko kuma ce ka ce ana samun nasara a duk da yanayin ta'addanci da yawancin banda da ake samu a wasu lunguna a kan ƙasar najeriya da kan titi a bangaren su ne za a iya cewa kuna samun nasara ban fahimce ka ba eh, ana samun nasara ai daga cikin masu aikin ta'addan akwai su akwai kuma hilani ba wai na ce jahila ne bane amma wasu ai su karan kansu su gane dai wannan aiki na ta'adda ba zai kai su da inda suke so ba babu inda zai kai su sai ga halaka tunda in akwai hankali kamar yadda wannan jiri yake mutum ya shiga aikin ta'addanci ya ji wani ya rasa ransa ya ji wani yana daure ashe kuma in ha akwai akwai aiki da hankali ya kamata kai kuma ka dawo baya kai da a da can baya kana tare da iyalan kana zumuncin ka kana shiga kasuwa kana wurin ka je masallaci amma sai ka kushe da yin rayuwa ta jama'a da suke shiga dauji ha su yi wani aiki wanda aikin da za a shi aikin ta'adda ne ni dai a wuri na ban gari ba su ba ni a wuri na ni dai wata lamarin da ba ake da hankali a ciki ba riba ba riba ba riba to ina riban ga wanda kana kana cikin dauji baka ci abincin da kake so ba baka kwana inda kake so ba baka samu sake ba ko zomo ne ya dan taba ciyawa a cikin daujin nan sai hankalin ka ya tashi ibada duka babu a'a ba maganar ibada to a ce in dai haka in ne kuma haka in ne to me ne cin gaban ka kuma wa'anda ka gani masu aikin wa'annan aikin ta din nan duk wanda ka ganshi zaka ganshi a buci ne zaka gani gasa ba ta da kyau dan ai abin da yasa ake wani ne ba shi cikin natsuwa ba shi aiki da hankali inda ya kamaci a ce dan adam yana cikin malam salisu babu babu aiki da hankali to ina mafita ina mafita alhaji Ahmadu Suleiman aiki da hankali to a mafita a ta miƙe akan wannan aiki Ah. in an ce fa za a yi din za a yi din mu a wurin mu mu a wurin mu wanda abun ya dame mu wanda abun ya fi karewa akan mu mu al'umman filani mu muna gani abun da duk gwamnati ta ce bata ta so ha ba so din to abun kuma ko a bar shi a cikin girma da arziki ko kuma a bar shi a cikin tsiya da tsiya don a ah, wani abu wanda duk daga abun da ya fi karfi a duniya wanda ya fi karfi a duniya daga Allah sai gwamnati to ashe kuma gwamnati din nan ya kamata wadda duk ta kamo wanda ya zama dai dan ta'adda ne ma tambaye shi ina ma yake samun kayan nan da yake ta'adda da shi aiki da hankali aiki da hankali don a yanzu haka ni ina mai ni ne in ina rike da sanda kana rike da sanda ba yadda za ka yi da ni sai dai wanda Allah ya bashi sa a cikin mu da kai amma in kana rike da makami ko wanda ya fi karfi na gudu zan yi to ina ake samun wannan makamin da ake shiga dauji da shi a same shi har a samu abubuwan da za a sarrafa shi ina ake samu idan zan fahimci alhaji amadu amadu suleiman a nan kana nufin cewa gwamnati ta aiki da hankali wajen dawowa baya ta sake binciken ina ne ma su kansu wannan al'umma ne suke samun makamai da suke aikata ayyukan bana ta adalci da cikin rashin aiki da hankali. kai malam salisu ne ma babba Shi ne ma in an kama kafin a tambaye ka dawa dawa dawa dawa dawa kake ina ka samu wannan makami ina ka samu wannan makami waye baka waye baka kuma ya zama wadda biliji ba ka komin girmansa komin mukaminsa a ɗauko shi a zo a hakunta shi gwamnati ta zauta dauko ɗauko shi ana tattauna da wani wanda ya tuba ma'ana wani dan ta'adda ne kidnapper ne ma'ana mai yin garkuwar mutane bafilaci ne wanda yake shi ya tuba amma ɗan jaridan dan uwa abokin aiki masa tambayan cewa a ina suke samun makamai ina alakansa da jami'an tsaro wanda batun babu daɗi babu aiki da hankali a ciki wanda yake tabbas cewa in dai gwamnati za ta yi aiki da hankali to tabbas wa'annan illa ne da ake samun su da makamai cewa a ina suke samun shi kamar da kai magana kana ganin cewa ku kanku a matsayin ku shugabannin ita wannan kungiya ta mai ta Allah ba ku kan kokarin ku domin ana zargin cewa mutanen suke irin wannan bannan fa kun san gidajensu kun san inda suke kuma kun san kabilan suka fito ba a ƙasar Najeriya to wannan duk masu faɗi maka mu al'umman fulani mu ne ce Allah mun san su mun san gidajen su yana faɗin son ransa son ransa yake faɗi abun da ya masa daɗi ko kuma iya fahimtarsa kuma fahimtarsa ba ta zama gaskiya ba saboda al'ummar kabilan fulani suna da yawa a Najeriya ba lalle bane wanda ka sani ni na sani bayan ma al'umman fulani suna da yawa bayan yawan su kai dan kai ba fulatani ne ni in nan da muke nake magana da kai wani barawon bai san faɗi shi ba in ci gari nan barawon to sai an faɗe shi mutane nawa wadda za ka sa a kama a sako su zo su halaka ka mutum nawa zan safa maka harkoki da yawa wanda sun mutu a dalilin a dalilin a ba da kai a hada a kama dan ta'adda ma'ana dai bisa gwagwarmayar su na yin aiki da hankali domin ceto al'umma na iya daga cikin wannan musifa eh, eh, suka shiga wannan musifa ni din karan na da kake da kake magana da ni akan wannan abubuwa na shiga masifa babu irin wanda masifan da ban shiga ba akan wannan wannan mai laifi ne a kama shi a daure shi a hakunta shi an faɗi kai wanda ka faɗi din kai wanda ka faɗi din an je an ce wani ne yasa aka kama ka wani ne yi kaza wani ne yi kaza ina e, e, gobe za ka gobe za ka iya da wajen yin aiki da hankali da su daga cikin shugabannin Hillary suka yi wajen taimakawa gwamnatoci wajen ganin cewa an kawar da wannan musiba da ke a dauman Najeriya wato kuma kuka shiga wata hanya ta damu wata arkan ne a dalilin wannan ne an kashe shi akwai wanda ake cewa fulani shege a dalilin wannan ne aka kashe shi bisa kokarin su na gwagwarmayar ceto da al'umma a ce shi jama'a to saboda haka wannan in ha za mu faɗi a rike sunayen mu a rike sunayen wanda suka faɗi ba za a ce wani ne faɗi ai ana muna muna kokarin mu yadda duk ya kamata muna yi don wannan abubuwan fa da ake yi babu wanda wa'anda abun ya shafa irin al'umman ni babu shi latani, a yanzu a nan zan iya gaya maka gidan da aka je aka kora musu saniya ɗari biyar da hamsin arɗo saniya ga nan yana nan da rai tun ranar da aka kori shanu har yau bai iya fita shi ne kan buda kashi nan kusa da kai an kada masa shanu kuma baya cikin zaune lafiya har yanzu an kada masa shanun shanu shine cinsa shine shansa shine suturarsa kaga tun da abun da zai ci abun da ya gada daga iyayensa an ɗauke shi an tafi da shi to ai shi ne ake cewa a bar shi ma shi da kanshi kashe kansa wahala za ta kashe shi yanzu za mu iya cewa ado a Ahmadu Suleiman shi wannan bawan Allah ya zautu ke ne yanzu a cikin ko koko baya cikin ɗabi'unsa na aiki da hankali yana da hankalinsa amma tun ranar da aka kori shanu bai fita je ko ina daga gida sai gida daga gida sai aiki da hankali alhaji a ah, ado Ahmadu Suleiman a ah, kalubalen da kuke fuskanta mu ji ka tabo ɗaya biyu zuwa uku mu ji kalubalen da ku al'umman fulani shugabanni kuke fuskanta a cikin wannan yaƙi da ta'addanci a cikin zuwa fulani da gwamnati tare a cikin abin da zan gaya maka abin da zan gaya maka a cikin wannan abin da muke fulani suke ciki suna rasa rayukansu suna rasa rayukansu ai na gaya maka mutum wanda bai ci ba bai sha ba eh ai yana rasa rayukansu ko alhaji ibrahim wanda aka kori shanunsa a kirbi ai akan tona barawa ne aka kori shanu aka kashe masa mutum biyu Ƴaƴansa mutane biyu ko alhaji ibrahim shi ne wanda ake cewa alhaji kadi akwai su da yawa da yawa akan tona ɓarawo ɓarawo za a tona shi in an yi wasa an sake shi to shi kuma wanda ya tona shi a ciki wani zai zai ce ai wani da wani suka tona ka to daga nan an haɗa ku da shi wata da ya zama tilas zai ku rika yin aiki da hankali ku ci gaba da addu'a da zai ido da kuma kokarin kare kanku eh addu'a muna ta yi dole ne dole ne mu haka amma duk da haka din a cikin wa'anda ake aiki da su din akwai na kirki akwai na kirki akwai wanda za ka yi magana da shi akwai shi wanda za ka yi magana da shi insha Allah ba mai jin wannan magana. Alhaji Ado Amadu ah, Suleiman shin da gaske ne akwai wanda yanzu haka suna a cikin jeji sun gaji kuma suna kokarin tuba tare da neman istighfari ko kuma tuba ga Allah subhanahu wataala su dawo cikin al'umma ci gaba da rayuwarsa amma abin ya gagara. Ah, ana faɗin haka akwai ana faɗin haka ana faɗin haka amma kuma wato mu abin da muke jin tsoro kamar yadda ake cewa wanda ya nisa bai jinkira mutum zai tuba ya dawo ya tuba ya nuna ya tuba yana so ya shiga cikin mutane lokaci ya samu dama yadda zai shiga mutane kwana kaɗan ya koma gidansa da ya koma ruwa ya koma ruwa don an yi shi ai abun muka sani dukan mu gaba daya an yi shi a jihohin nan an yi an a gyara a tuba an zo da an aiki da hankali an yi sulhu aka ce an aiki daga bankin amma daga baya amma daga baya shi abun ya fi ma na daɗin lalace to wani irin kalubale kuke fuskanta tsakanin ku da gwamnatoci akan wannan kokari da kuke a kungiyance na kawo sulhu tare da magance irin wani musibu da ya adabu al'ummar kasa to yanzu mu da mu da al'ummar fulani mu da tabin fulani dukan mu gaba daya mun yi itifa'in cewa magana mu kira mai laifi ya zo ya tuba a gaban mu mun sa wa kanmu mun ce muna jin tsoro wata dai kun bar hukuma ta aiki da hankali ta kayan ta mu dai mun bar hukuma ta aikin ta kuma hukuma in ta nemi mu gaya mata sirrin da muka sani ta shirye muke da rabi ko kuna yi eh za mu yi ta shi ta turo mana mutanen da muka yi da su za mu ba su sirri wanda duk sirrin da suke so wanda muka sani a ah, mu yanzu akan haka muka aji don ma mu ce yanzu za mu kira wani ya zo ya tuba ya basata mu muna gani mun so mu makara tunda an yi an yi an yi bai amfani wato tuntun tuntunin talata da kuka dade kuna yi cewa wani ko wance masu banna a cikin jirgin zuwa wasu aiki da hankali da su bar abin da suke yi ya fi shekara goma sha biyar tun lokacin mulkin makarfi ni na je akwai wa'anda masu laifi wanda na je na haɗa su a ancau wajen mutum dubu sun zo sun tuba sun rungume ƙura'ani. sun tuba sun tuba sun daina sata wasu su daga ciki yawa yawan su daga ciki yanzu wanda suka rage ba su da yawa to tuba in za a tuba mu abin da muke so mu al'umman filani in tuba za a yi to mun fito na gaske a wanda ka ake hankali a cikin sa yau to ka rungumi qur'ani in ka rungumi qur'ani in ma ka bari kai da ani lalata ka in ma baka bari ba qur'ani ki lalata wanda ya tuba mu abin da muke so kenan amma duk wani taron da za a haɗa taro a ce a zo a tuba a zo a tuba muna muna to da alhaji Ahmadu Suleiman ba ka ganin bisa kokon da wasu gwamnatoci a can baya na jihohi suka yi cewa a menene ma dalilin da dalilan da yasa su kansu al'umma Fulani wasu daga cikin kwatattu suke aiki da rashin hankali suke shiga ayyukan bandar ta'addancin nan shin idan mutum ya tuba menene ake ganin cewa za a iya tanar masa ko kuma a taimaka masa domin ya ci gaba da an gudanar da ainihin al'amuran na ya domin shi kashe filatini idan ka raba shi da kiwon nan to kamar ka ce je ɗauki sanda ne kuma kamin shiga daji ya kwaci abin da ce sha da ainihin makamin nan to malam salisu wannan tambaya da kamun babbar tambaya ce ah, wanda daga cikin ta ba zan iya ansa maka da yawa daga cikin ta ba sai dai dan kaɗan aiki da hankali eh, amma abin da zan ansa maka da shi a shekarun nan da suka wuce kafin a fara kama mutane a je a sai da mutum me ne a sayar a ce ka kawo miliyan biyu ko miliyan uku ko ranka kaga kamar ciniki ne kamar ka kai san ka kasuwa ko ka kai rago kasuwa ka saya za ko ka ko kuma garkuwa da mutum ya yi eh, to kafin a zo ka wannan garkuwar an shanu ake kura shanu ake shanu nan na fulani ne kuma shanu nan na fulani ne koran da ake na fulani shekarun da suka wuce kafin a fara garkuwa ai koran shanu ya ɓaci amma da an sa sunan kaduna su ce samu naka samu naka akwai inda aka ce wasan ka je nan ka samu naka eh to ka zo Kaduna Kaduna sunan ta samu naka eh, idan kana so ka samu sai ka yi aiki da hankali ka eh, samu eh, eh ka yi aiki da hankali ka zo ka Kaduna a wannan lokacin ina ma lissafi a cikin ina lissafi ina rubutawa ina lissafi na yi lissafi a state din a jihar Kaduna wannan state an kori saniya dubu shasa'in da shida da ɗari bakwai a hankali a hankali a hankali a cikin wata biyu lissafin ya gagare na ce ya kamata ma in bashi to abubuwan da suke wannan koran za a iya cewa filani ne ko wasu ne can daban daga wani wurare wanda su koran shanu da ake yi ya wuce a ce filani yanzu magana a wannan lokaci ha yanzu ma ha a wannan lokacin amma mutane wanda ba su sani ba wanda suka yanzu kai nan ana kallon ka a cikin dauki da riga mai datti malam salisu za a ce ga wani bafilata ne tunda an ganka fari ne a ah, shuwa-shuwa fari ne ya muri fari mutum nawa ne kabila nawa ne farare akwai su biji da yawa to amma a nan da ba a san wannan kabilun ba ba a san su ba fulani kawai aka sani to duk wanda aka ɗauki kayansa ko wanda duk aka yi kinafin ya gafarin mutum zai ce fa ta ne kuma ma wa'anda inda in an yi in an ɗauka an kai masu gadi ai su ai su ƙananan alhaki ne manyan ai suna nan a inda suke manyan wanda duk za a ce jira mun wannan wallahi karamin alhaki a nan alhaji amadu a addo amadu suleiman wannan abubuwan da ya faru a can baya akwai sakaci na kanta ita uwa uba barci kenan akwai akwai tunda lokacin da ake koran shanu nan ana gani kamar wasa ne gwamnatin ma da kanta ba su damu ba fulani ne kawai to a cikin koran nan fulani da yawa sun tsiyace sun tsiyace akwai ba fulatan yadda za ka tarar yana ta saniya kusan dubu a gidansa da shi da zuriyarsa dubu rana ɗaya za a zo a kora su akwai inda na sani ba inda aka kora masa a gidansu rana ɗaya saniya dubu da ɗari shida rana ɗaya aka zo aka tasa su kuma sun ɓace akwai irinsu irinsu irinsu da yawa to fulani da yawa a wallahi malam salisu sun tsiyace sun tsiyace ba su da wani abun yi sun tsiyace gaba ɗaya kuma duka wanda suka tsiyacin a lokacin da aka ce za a tuba wai wanda suka tsaya cin nan ba a nemi masu za a tallafa ba wai wanda yake sata ya tuba shine ya kamata a tallafa mishi to ina ga batun noma wanda aka san cewa hilani yana da cikin sana'o'in su da adauji suke suka da wuka su rika su aiki da hankali wajen aratarwa shin hilani suna nan suna shiga da noma ne ko ko eh, bushani ne kawai suka fi sani to malam salisu da kana jin fulatanci da na maka fulatanci tun lokacin da tun lokacin da ba fulatanci ya zo an ce masa dure ndeme jange su yi noma su yi kiwo su yi karatu da ka faɗa haka sai na tuna da batun grazing reserve da ake da kokarin a farfaɗo wa ainihin hilani da aka san da shi tun tun tun wanda ba ma sai shigo gari bai na wannan batu ya kawai kwan to wannan abu dai sai dai kila zuwa gaba amma duka wannan maganganun da aka yi an yi su dai an aje su wataƙila zuwa gaba gwamnatoci so duba takardun da suka rubuta za su yi ɗin wataƙila su yi gara gara gara gara kano an ce mai akwai inda suka fara akwai inda suka fara kan amma kaduna sun yi magana za su sun yi magana za su a cikin magana za a yi za a yi za a yi to abun ya yi shiru wannan kuroda ita mata zo bari mu yi aiki da hankali mu dan sake komawa baya mu yi warware wanda masu magana kan cewa shi ke adan tafiya kuma sannan mu kara da batun aiki da hankali batu zance wanda a kullum malam yakan cewa ya fi aiki da agogo akwai a batun kiwo da aka san filani suna yi a cikin jeji da kuma noma wanda a yau za a iya cewa duka babu zuwa yanzu bari mu ji menene matsalolin ku tsakanin ku da shugabanni a cikin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi tsakanin ku da wani matsaloli da suka daɗe suna addaban ku noma da kiwo wanda yanzu za a iya cewa babu noman ga Abdullahi babu kiwo ga Abdullahi to mu abun da zamu ce duka gwamnonin arewa Fulani ne arewa gaba ɗin da tafi Fulani wato dai duka gwamnonin arewa Fulani ne Fulani ne ni na faɗi duka gwamnonin arewa Fulani ne to kuma kun ji ah, ah, amma kuma yawa yawansu su ba su damu da filanin da suke cikin dauji makiyaya ba su to wato inda suna aiki da hankali wajen damuwa da rango filatali da yanzu ma wannan batu ma babu shi wallahi da babu shi da babu shi da babu shi su fulani ne sun yi karatun boko sun shiga gwamnati to gani suke duk fulatanin da yake dauji kamar ma bai san abun da yake yi ba don in ha sun damu ba fulatani ba zai zama inda ya zama yanzu din a arewacin Najeriya ba ko a Najeriya don ai ba fulatani yanzu ya zama abin tausayi ya zama abun tausayi abun da ya mallaka abun da ya gada daga cikin iyayensa da kakanninsa babu shi inda zai noma babu shi yanzu in ka yi yi kudin nan akwai inda fulani suka saya kudancin kano akwai inda fulani suka saya neman an kore su yawa an kore su inda suka saya da da filin da kuma sauran su din an kore su kuma shanun babu su shanun sun kare to ba fa yana cikin la haula wala quwata ai ke sa ake kyaman ba fulatani ne a yau bayan shi ne za a iya cewa ma Najeriya ta arewa kamar yadda ka faɗi a can baya domin su suka jihadi aka canja da addini wanda ni da kai duka muke kallon gaba za mu tsaye musulmi to mu abin da muke gani ni a tunani na ni ina ganin lalacewan ƴaƴan fulani da ake kama su kidnapping a kama su sun yi sata kuma suna satan da gaske su ne suka ƙara zubar da mutuncin mai gida wata da lalacewa tarbiyya a tsakanin al'umma fulani yawa idan a ahmadu suleiman ardo yau kai ne shugaban ƙasar najeriya matsayin ki da fulatani wani mataki za ka ɗauka don magance wani matsaloli da ya addabi al'ummar najeriya a cikin kabila fulani a ni yau a ce ni ne shugaba ce ni ne shugaban a ƙasar nan Najeriya wanda zai wanda zai bar aikin ta'adda zai bari wanda kuma ba zai bari ba to in Allah ya da ni zan san yadda zai yi shi don yadda ake bata sunan filani, yadda bakulata ne aka lalata shi aka bata sunansa mu dai kan da tabe abun yana damu mutane mu da da tabe suna mutuwa akan wannan bakin ciki da bafulata ne shine abun kallo bafulata ne da shine wanda zaka yi shawarsa bafulata ne shine zaka raba a jikin yau ya zama shi zaka raba maka aura ko shi ka yace bilata na zai aura saboda kyawo da kuma iri ne mai kyau to yanzu bafulata ne ya zama abin gudu ashe kuma in haka din ne kuma haka din ne wannan ba karamin bakin ciki bane a nan alhaji amadu kana nufin cewa gwamnati su tashi tsaye wajen gyara wannan ainihin kabila ta fulani kenan kasancewarsu a cikin ta suka fito To a malam Salisu in bance gwamnati su tashi su gyara wannan abu wa zan ce tashi gyara wannan ai da ma ai hakkin su ne wannan duk abun da ya samu wani mutumin da yake Najeriya duk abun da ya same shi akwai alhakin gwamnati a kansa. gwamnati akwai alhakin wannan mutum da wani abu ya same shi da harshen filatanci me zaka ce ga al'ummar kasa Najeriya fulako masu jin fulatanci a duk wani lokaci shi wannan shi na mutum kiran kai to abun da zan faɗi a fulatance zan ce a kucin goɗɗo gwamnati gonɗo Najeriya ko gonɗo wai lare Najeriya ni o ito o ndaara da mafi kulbe ko o nasti nder gari o nasti nder wuro o jangi o ya allah yaarimo nga alkorowal to usta ko ni o ndara bo wonɓe gaɗa wonɓe gaɗa ɓe hakke maɓɓe e dow maako minon kam dotti en fulɓe hunde nde e ko ɗum wiyata fullu waɗi fullu waɗi minon kam min comide haa allah haa ga allah woodi bo i e fum ɓeɗe ɓurɓe sembe to minon kam min giɗi gomnati maga hunde nde wala ne alhaji amadou innowa ko komci alhaji amadou souleiman arɗe yeci da hausa to abunda na faɗi a harshen hausa na ce gwamnonin ko kuma gwamnonin arewacin najeriya ah, duka wani abin da ya samu bawan allah in ba hilatani ne in ba ba fulatani ba ne ma hakkinsa yana nan a kan wasan da aiki sa ne sai aiki da hankali wajen daidaito muna kiran sai adalci muna kiran muna roƙon su muna roƙon su mu dai al'umman filani da tabe wannan abu yanda sunan bai hilatani ya ɓaci mu abun ya ishe mu abun ya ishe mu kuma babu da yadda za mu yi muna so gwamnati ta tsaya kai abun da za ka iya yi alhamdulillah masu kallon da sauraro a nan shirin na aiki da hankali zai aiki da hankali ya dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu godiya ga Allah subhanahu wataala jingina ga dukkanin mahukunta ta shidanci madalla ga Alhaji Ahmadu Suleiman ko kuma ce Ardo Ahmadu Suleiman dai daga cikin shugabannin kungiyoyin mai ta Allah ta kasa Najeriya Najeriya ta arewa jihar Kaduna wato tsohon shugaban kungiyar mai ta Allah ta jihar Kaduna da kuma shiyan wasu jihohi da ke shiyar arewacin Najeriya da ba mu gudunmawa wajen warware zare da abawa ya aiki da hankali wajen faɗin damuwa nasara da kalubale da kuma mafita tsakaninsu da gwamnatoci da kuma yadda ake zargi ko kuma kyamatan hilani a ƙasar najeriya da fatan dukkanin shugabanni za su yi aiki da hankali ilimi da kuma sanin ya kamata domin a samu daidaito a kamo bakin zanen domin kawar da banna da ta'addanci a tsakanin al'ummar ƙasa najeriya musamman cikin kabilan fulani domin ƙasa najeriya ta samu cigaba har kullum suna na salisu suleiman sarkin yaƙi madalla godiya da bitrus dan wa abokin aiki da ya agaza ya taimaka domin ganin shi ya tabbata ya zama ku sai kuma jagoran da ya tsaftace min shirin a faifai wato shamsuddin domin nake cewa da ku wassalamu alaikum tara a mako na gaba yan wa najeriya aiki da hankali